Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 6 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanun labarai. Amurka da kungiyar tarayyar turai sun nuna damuwa kan shawarar da Najeriya ta yanke na dakatar da tuta daga aiki a kasar. Jami'in adawa biyu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia sun lashe mafi yawan kujeru a zaben majalisar dokoki na farko a yankin cikin shekaru goma sha shida. haka kuma za a ji cewa akalla fararen hula goma sha ɗaya ciki har da yara ƙanana suka mutu a lokacin da motarsu Tashi shirin naki a arewacin afghanistan to kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa 'yan najeriya fa na ci gaba da tafka muhawara kan dakatar da kafar twitter da gwamnatin kasar ta yi inda wasu ke goyon bayan gwamnatin wasu kuma ke cewa bai kamata bikin magaji ya hana na magajiya ba gwamnatin najeriya suna cewa suna so su taimaki matasa samun aiki matasa su fara kasuwanci amma sai suka zo kuma suna rike hanyoyin da ake kasuwanci din za kuma a ji cewa a ci gaba da taimakawa ma ayyukan ci gaba a najeriya hukumar raya kasashe ta amurka usaid ta ba da gudunmawar ɗumbin magunguna ga wani shiri na jihar Bauchi na inganta samar da magunguna ga talaka. Ita wannan hukuma ta USAID ta mutanen Amerika wanda suka zo su taimaka sun kawo magunguna da kaya wanda ya kai matsayin naira miliyan 480. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma za a ji shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Amurka da kungiyar tarayyar turai sun nuna damuwa kan shawarar da Najeriya ta yanki na dakatar da twitter bayan da katafaren kamfanin sada zumunta na amurka ya goge wani sako daga shafin shugaban kasa saboda keta dokokinsa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa su ma sun yi allah wadai da wannan matakin wanda ya biyo bayan ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar da tafi yawan al'umma a afirka ta yi a baya wajen saka dokoki kan kafafen sada zumunta masu kamfanonin sadarwar najeriya sun bi umarnin gwamnati ranar juma'a na dakatar da shiga shafin na twitter ofishin diplomasiya na kungiyar tarayyar turai da amurka da birtaniya da canada da ireland sun ba da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da yammacin ranar asabar da yin allah wadai da wannan haramcin jam'iyyun adawa biyu a yankin somaliland da ya balle daga somalia sun lashe mafi yawan kujeru a zaben majalisar dokoki na farko a yankin cikin shekaru goma sha shida in ji hukumar zaɓe ta ƙasa a yau lahadi daga cikin kujeru 82 na majalisar jam'iyyar somaliland ta ƙasa da ake kira wadani ta samu ƙuri'u 31 ita kuma jam'iyyar adalci da jin daɗi ucc ta samu kujeru 21 jam'iyya mai mulki ta unity and development party kulmi ta samu kujeru 30 in ji hukumar zaben an dakatar da yin zaɓe na tsawon shekaru goma sakamakon takaddama tsakanin manyan jam'iyyu uku game da batun hukumar zaɓe wanda da ƙarshe aka warware shi. jam'iyyun waɗanda suka haɗe tare da lashe mafiya yawan kujeru a cikin ƙananan hukumomi sun ce suna da niyyar haɗa kai a kan kansilolin birni a duk yankin tare da zaɓar kantomomi tare akalla fararen hula goma sha ɗaya ciki har da yara suka mutu lokacin da su ta tashi da nakiya arewacin afghanistan jami'an gwamnatin yankin sun faɗi a yau lahadi suna zargin masu tayar da kayar baya na taliban da dasa mabman babu wata kungiyar mayaka ciki har da taliban da ta ɗauki alhakin harin wanda ya faru rana asabar sa'o'i kafin manyan shugabannin taliban da jami'an majalisar ɗinkin duniya su haɗa da katar don tattauna batun zaman lafiyar afghanistan tsaro ga jami'an diflomasiyya da kuma mutanen da ke aiki a hukumomin jin kai a afghanistan wani mai magana da yawon kungiyar taliban ya faɗa a cikin sanarwa a shafinsa na twitter cewa shar muhammad abbas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 kan cancanta ko rashin cancantar dakatar da kafar twitter da gwamnatin kasar ta yi biyo bayan dakatar da shafin shugaba muhammadu buhari da kafar ta twitter ta yi halima abdulra'uf gare ki. Mahukunta a Najeriya na zargin kafar ta Twitter da taka rawa wajen tsananta yanayin zaman ɗarɗar a wasu yankunan ƙasar da ma ƙoƙarin wargazar da zaman ƙasar a matsayin al'umma ɗaya. Kamar yadda ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana. The mission of Twitter in Nigeria is very very suspect as Twitter deleted the violent tweets that Nnamdi has been sending. Kafar Twitter dai na zama wani dandali da 'yan Najeriya ke shiga don samun karuwa ta fannin ilimi, kasuwanci da ma bayyana ra'ayoyinsu dukkan abubuwa da ke musu daɗi ko ci musu tuwo a ƙwarya. In ji masaniya kan ayyukan sadarwa Maryam Laushi. To ai duk yanda aka yi wannan Twitter ɗin reason din da aka cire tweet ɗin da shugaban ƙasa ya saboda ya bata ma mutane ne kuma ya faɗi wasu abubuwa kaman akwai abin da zai faru da wayansu a cikin ƙasan. Saboda haka mutane sun kai ƙara wato wurin Twitter aka saukar da tweet din To kuma sai a zo a ce za a hana mutane magana samun hanyoyin kasuwancinsu da komai kawai saboda an samu matsala da abu ɗaya da ya faɗa. kamata gaba ɗayan ƙasan su sha biya akan irin wannan abun ba gwamnatin najeriya suna cewa suna so su taimaki matasa samun aiki matasa su fara kasuwanci amma sai suka zo kuma suna rufe hanyoyin da ake kasuwanci din to yanzu a ƙasar najeriya ai twitter wuri ne da mutane suke zuwa su sai da kayan su su samu mutanen da za su ma ba su aiki da irin sauransu wasu ma suna samun aiki a wani ƙasa yana kawo mana foreign exchange a ƙasar mu sai su zo su ce sun rufe amma sai su ce suna so su taimaki matasa ai wannan suna ƙara cucin matasa ne. Na zanta da 'yan kasar kan matakin gwamnati na dakatar da kafar Twitter ga abin da suke cewa. Dakatar wannan ya shafe ni ya mun illa ta bangare kamar bangaren harkar kasuwanci na. Amma ni na goyon bayan dakatarwa domin mu samu kasar mu tsaro domin cewa kasar ta kasance farko ba bukatar mu bai muka sa kasar a zuciya tukuna kafin bukatar mu to ya fi muhimmanci ya haɗin kan kasar mu shi muke bukata. Sunana Yusufuddin A Yusuf matakin da Najeriya ta ɗauka na suspending in Twitter ya kasance ba za a iya amfani da twitter ba a kasar gabaki ɗaya. abu ne wanda yake yana da kyau domin wannan yana nuna cewa e eh, kasar tana da cikakken iko akan dukkanin abin da 'yan kasar za su yi amfani da shi ah, mutane suna ganin kamar yawancin mutanen gwamnati na kasa da analog to yanzu za su fahimci cewa lallai fa najeriya ta tsaya tsayin daka kuma da kafata akan dukkan wani abu da zai kawo mata barazana na haɗin kai ko matsala a kasa. ga abin da masani a fannin shari'a khalifa bin yahaya ke cewa abin da zan faɗa shi ne za mu ga akwai clear case of um, double standard wanda CEO na Twitter yake nuna sannan kuma za mu iya cewa watakila akwai wani bita da kulle da musamman game da Najeriya. Za mu ga a cikin 'yan kwanakin na abubuwa da dama sun faru na tashin hankali. Mun ga an kashe Ahmad Gulak Marigayi, mun ga abubuwa da dama da an kashe mutane wadda kuma an san waye suke wannan abin. In ma ba a sani ba, to wannan magana da shugaban ƙasa ya ƙara nuna cewa to ashe dama akwai wasu mutane da suke goyon bayan abin da ke faruwa kenan. Ba zai yiwu a ce wasu tsirararru rike ransom ba. Matakin na gwamnatin Najeriya da na zuwa ne biyu bayan share sakonnin da shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a shafin sa, game da masu tada zaune tsaye a wasu yankunan ƙasar da kafar Twitter ta yi. A wani bangare kuma ministan shari'a kuma Antoni Janar na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya ba wa daraktan sashen gabatar da kara a matakin tarayya umarnin fara aikin hukunta duk ɗan ƙasar da ya ki mutunta matakin gwamnatin ƙasar na dakatar da amfani da dandalin Twitter tare da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa kamar yadda mai magana da yawun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 cibiyar johns hopkins da ke bibiyar cutar corona virus ta ba da rahoto da safe yau lahadi cewa adadin covid-19 na duniya ya kai miliyan 173 yayin da kusan mutane miliyan 4 suka mutu india wacce ke matsayin ta biyu mafi yawan masu kamuwa da cutar ta rawaito da safiyar lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar 114,460 a cikin awanni 24 da suka gabata adadi mafi karanci cikin kwanaki 60 adadin mutanen da ke mutuwa a kullum sun kai 2,677 ne mafi kankanta cikin kwanaki 42 jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi gargaɗin cewa duk da haka ba za a iya gano yawan mutuwar da cutar ta haddasa a indiya ba amurka ta fi yawan mutanen da ke kamuwa da kwayar cutar coronavirus har miliyan 33.3 a cewar Chief johns harkins sai india da ke biye mata da miliyan 29 da brazil da miliyan 17 amurka za ta tsaya tare da kawayenta na turai a kan rasha shugaba joe biden ya alkawarin gabanin ganawa ta farko ido da ido da vladimir putin biden zai je turai ranar laraba kuma yana shirin halarta taron g7 da na neto tare da yin wata muhimmiyar ganawa da shugaban rasha a geneva ranar 16 ga watan yuni taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da rikici mafi girma a alakar da ke tsakanin kasashen biyu a cikin shekaru tare da rikici akan wasu batutuwa da suka hada da zarge-zargen satar bayanai 'yancin dan adam da kuma ikirarin tsoma baki a zaɓe. A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma Najeriya muka nufa. inda a ci gaba da taimakawa da ayyukan ci gaba da hukumar raya kasashe ta amurka usaid ke yi a kasar ta garzaya jihar Bauchi inda ta taimaka da magunguna na naira sama da miliyan 400 ga wani shiri na jihar na inganta hanyoyin samar da magunguna ga talakawa cikin sauki da rahusa kamar dai yadda wakilinmu a jihar Bauchin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. musta Dainda David James shine jami'in da ke wakiltar cibiyar USAID ya yi bayani dangane da matsayin wannan taimako da aka samar wa jihar Bauchi. USAID ta zo ne domin ta karfafa uh, aikin kuma na jihar Bauchi da yake lura da magunguna harkar magunguna na asibiti. Ta zo kuma ne ta ba su magunguna da kudin su ya kai miliyan 480 a kudin naira ta bayar wa gwamnatin Bauchi. Kuma wayannan magungunan za a dinga juya su ne yadda zai yi karfi ya zama cewa ya ɗauke wa gwamnatin jihar Bauchi nauyin da za su dinga sayan magunguna. Wannan maganin an ci gaba da juya shi ana samun riba za a yi amfani da shi wajen ƙara jari na wannan hukuma na DMA. Sannan zai zama da karfi yadda zai ci gashin kansa ba tare da neman wani tallafi daga gwamnati ba. Gwamnatin Bauchi ta taka nata rawan gani ta ba da ma'aikata da za su yi wannan aikin. Ta kuma ba da akwai dokoki da aka tsara domin biyar da wannan tsari na magunguna wayannan dokokin kuma a matsayin majalisa na jiha an sa hannu a kai an kuma yarda da shi ya zama doka a jiha dr aliyu muhammad mai goro shine kwamishinan ayyukan lafiya na jihar bauchi ya tsokaci game da batun mun kaddamar da wato yadda za a yi a tsara magunguna da za a kai su asibitoci a samu magani mai ingantaccen magani kuma a cikin rahusa wato akwai agency a gargashin ministry of health wanda ake ce mata drug and medical consumables management agency Messi. to wannan ci gaba ne domin a tabbatar an inganta tsarin yadda za a samar da magunguna masu kyau kuma ita wannan eh, hukuma ta karkashin usaid usaid kenan ta yankin america mutanen america wanda suka zo su taimaka sun kawo magunguna da kaya wanda ya kai matsayin naira miliyan 480 to wannan magunguna da kuma taimako da za su bayar na training a su wa'annan eh, ma'aikata shine aka zo aka kaddamar kuma kaga kayayyaki a nan magunguna ne wanda muke amfani da su su yau da gobe wanda mutane suke bukata to su ne za a tuttura a dukkan wannan asibitocin domin a same su a farashi mai rahusa akwai kamfanin magani na najeriya wanda mu a nan bauchi mun fara tattaunawa da su za su zo cikin wannan jiha ta mu ta bauchi kaga wannan magungunan da su aka aka kawo kuma ingantattu ne to ya za a yi zuwa gaba idan magani ya kare a sake samun wasu to muna shirin tattaunawa da kamfani wanda zai zo ya bude kamfaninsa a nan jihar bauchi za a dinga yin wannan magunguna a jihar bauchi kaga kenan an tsallake wa duk wani farashi da zai hau tsakanin masu sayarwa wato wholesaler ko retailers saboda haka magani ne direct ingantacce daga kamfanin za a zo a saya sannan a rabawa dukan asibitoci to wannan tsari yana nan a tafi kuma muna fata kafin wannan magungunan su kare wannan abin zai dore insha Allah pharmacist abdulkadir ahmed na hukumar samar da magunguna ta jihar bauchi ya yi bayani game da yadda shirin zai gudana a jihar eh, mafi yawan magungunan akwai dai kamar su ruwa da ake ruwa wanda ake sawa mutane a jiki wanda yake ruwan sai ya kare akwai irin ruwan gishiri da suga wanda da zinc wanda yawanci ake ba wa yara akwai kuma antibiotics wanda an haifi yara sun samu wanda ake kira irin sepsis din nan da sauransu ciwon ido wanda za a yi musu so an samu magani dai kala kala guda ashirin da wani abu ne muka samu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 a gare ku masu sauraro tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce ta sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba ga duk wasu al'amura da suka shafi yadda matasa ke mu'amala da kafafen sada zumunta a yanar gizo. madalla irin tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi ga rayuwar dan adam a wannan zamanin baya misaltuwa musamman irin damar da kafafen ke bayarwa wajen bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki a najeriya wani batu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shine dakatar da amfani da kafar sadarwa ta twitter sakamakon goge wani sako da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya wallafa a shafinsa na twitter a makon nan mai karewa da har ya kai ga kamfanin mallakin ƙasar amurka ya dakatar da shi daga amfani da shafin na tsawon sa'o sa'o'i goma sha biyu yan najeriya dai sun yi ta bayyana ra'ayoyin su mabambanta sunana abdul abdul a ra'ayina game da wannan hukunci da kafar da zumunta ta twitter ta ɗauka gaskiya zance ne da bai dace duba da cewa kalaman shugaban ƙasan ba wai suna nuna tsangwama ba ne da kyara kawai gargaɗi ne ga waɗanda suke bore na ɓangarewa daga ƙasa ta hanyar tada hankula kashe jami'an tsaro da barnata properties na gwamnati kuma ni ba na tunanin akwai wata manufa a wannan kalame face ta kawo gyara da kuma kawo zaman lafiya a wannan ƙasa gaskiya ni ban ga wani ai hatsali ma ya kamata ma a kama ma wanda ya cire wannan sako daga twitter tun da sako ne sosai mai mahimmanci mu da ke muna da son kai ba ma so musamman me ya faru ba mu son a faɗi gaskiya mu so kawai muke mu yi abin da ranmu yake so gaskiya ya faɗa kuma da ke an san gaskiya ne shi yasa aka cire shi wannan magana da shugaban kasa yi magana ce ta hankali ta da ce jantaka wanda duk bai fahimci wannan magana ba ya tabbata cewa bai da hankali domin ya yi bayani ne a kan ruwan da ya dake su kuma ba sa fata wannan ruwa ya daki na baya sunana sa'ada aliyu game da tweet inda shugaban kasa ya yi gaskiya ni ban ga laifi ba a ciki tunda magana ta gaskiya bai ma faɗi suna ba ko kuma bai nuna shi da ya ce duk wanda yake kawo tashin hankali hankali a kasar nan za a yi maganin sa so ni ban ga gaskiya laifin da ya yi ba a cikin wannan tweet din da aka rubuta kuma yana ganin irin wannan waje an yi shi ne daman da mun a faɗi yadda ake so wanda ma suke jawo tashin hankalin ba a cire nasu ko kuma ba a tada hankali akan nasu sai na shi goge sakon shugaban kasar da kafar twitter ya yi ya biyo bayan korafe-korafen da wasu 'yan kasar suka yi na cewa kalaman shugaban yana tana musu irin abin da ya taɓa faruwa a kasar a lokacin yakin basasa a shekarun shekarun 1967 zuwa 1970 inda aka rasa rayukan mutane da dama. A cewar kafar sakon ya keta irin dokoki da kamfanin ya shimfiɗa domin sa cewar Khalifa bin Yaya masani a fannin shari'a kuma wanda ya yi fice a kafofin sada zumunta da akwai lauje cikin naɗi. abin da zan faɗa shi ne za mu ga akwai clear case of um, double standard wadda CEO na Twitter yake nuna sannan kuma za mu iya cewa watakila akwai wani bice da kulle da musamman game da Najeriya. Najeriya. Za mu ga a cikin 'yan kwanakin na abubuwa da dama sun faru na tashin hankali. Mun ga an kashe babban dan siyasa Aminu ah, Ahmad Gulak Marigayi. Mun ga abubuwa da dama da an kashe mutane wanda kuma an san su waye suke wannan abin. In ma ba a sani ba to wannan magana da shugaban ƙasa ya ƙara nuna cewa to ashe dama akwai wasu mutane da suke goyon bayan abin da ke faruwa kenan. Ba zai yiwu a ce a ƙasa wasu tsirararru 'yan ta'adda su rike ƙasa to ransom ba a ce gabaki ɗaya su ke yadda suka ga dama. Su sani shugaba fa shine commander in chief duk wani soja duk waye shugaba Muhammadu shine shine shugaban shi to shin kana tunanin za ka yi wasu mutane su ɗauki bindiga suna kashe mutane kuma sai a ce musu ku yi haƙuri ku yi haƙuri ba haka ake yi ba kuma a lokaci guda da ake ta koce koke ko aka yi magana har aka cire wannan muna gani kuma wasu kuma da dama sun yi abin da ya fi wannan kuma an kyale to me ake nufi yawa ya kamata mu gane cewa in abu ya zo batun ishu ɗin tsaron ƙasa to ba abu bane na wasa ba za a bari wasu tsararrun mutane su yi yadda suka ga dama ba kuma ban ga wani abu da aka cewa a cewa yi yan ta'adda to in kai ba dan ta'adda bane to kai ina ruwanka babu ruwanka a ciki so gaskiya wannan abun da ya kamata a bincika ne a gani shin menene alakar shi CEO na Twitter da kuma wa'annan abubuwan da ke faruwa hmm. domin kasa kasa kamar Najeriya ba ƙasa bane wanda za a yi wasa da ita kasa ne mai mutane mabambanta mutane daban-daban da sassa daban-daban kuma zaman lafiyan nan da muke gani shine komai kuma for a very long time ana wulakanta mutane ana kashe mutane kuma an yi shiru to hmm. bai kamata kuma dan yanzu shi shugaban ya farka daga bacci ya yi magana ba kuma sai zama wani abu magana a mutane musamman ma mabiya wannan shafin ko kuma ma yan Najeriya sun dau abin da za su ganin cewa kalaman shugaban ya nuna kaman wanda ana barazana ne ga wani bangare na al'umma tuba nake wani barazana aka yi wa wani bangare idan ana magana ne dan cewa shi shugaba ya fito daga eh, wani yanki to mun ga mutanen yankin nashi ya ce duk wani wanda ya ɗauki bindiga a kashe shi haka ya faɗa to me yasa me yasa yan marasa su wa'anda abin ya shafa yan wa'an yankin arewa ba su fito sun ce so ake a kashe su ba gaba daya a in kai ba dan bindiga bane ba ruwanka in ko kada muka dan bindiga to a wannan lokaci da muke waɗannan kafafen sada zumunta suke taka muhimmiyar rawa musamman ma idan mm. muka duba yanda aka kirkiro shi an yi shi ne domin kowa ya fito ya faɗi albarkacin bakin shi to amma a yan kwanakin nan muna ganin cewa ana take ma waɗansu damammaki ya kike ganin irin wannan sun daman da doka ta bayar ka faɗi ra'ayin bakinka ba kuma dama bane da ya baka kuma kai yadda ta ga dama har ka kuma faɗi abin da zai iya cutar da tsaron ƙasa duk wani magana da zai yi da zai iya tunzura mutane a yi kashe-kashe ba ka da wannan damar sannan kuma ba zai yiwu a ce kamar kafa irin ta su twitter da waye a ce suna double standard ba wato kamar wani zai yi abu a gani a kyale wani kuma ya sai a yi a yi magana ta to ya nuna cewa akwai wani bita da kulli kenan kuma wannan gabaki ɗaya ba daidai ba ne ya kamata idan abu ya shafi batun tsaro to dukkan ne 'yan ƙasa su gane ya wuce batun siyasa mun gani ƙasashe daban-daban ba irin haka suka fara kuma an mutu a najeriya ma mun ga yakin ba sasa da aka yi an mutu to me yasa ake irin wannan abin tun a ranar juma'a da ta gabata gwamnatin najeriya ta ɗauki matakin dakatar da ayyukan kamfanin na twitter a kasar da ke zama dandali na bayyana manufofi da kuma albarkacin bakin matasa a duk wasu al'amura da suka shafi kasar sai kuma aka wayi gari a jiya asabar ita ma kafar facebook ta bi sawun takwarar tata wajen goge makamanciyar saƙon daga shafin shugaban kasar a facebook wannan lamari dai ya sanya zargi a a zukatan gwamnatin kasar na cewa waɗannan kafafe na taka rawa wajen ƙoƙarin hargiza lamura na zaman lafiya a Najeriya. To gabaki ɗaya a nan shirin zai dakata a wannan makon sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka bin Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. A gaida Shamsiya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. za mu fara da ra'ayin Husaina Alhaji Umar Koreba da Ummi Garba na Kolo da Sadiya Isa Mai Kati Gashuwa da ke cewa kashe mutane 88 da wasu 'yan bindiga suka yi a karamar hukumar Danko Wasagu ta jihar Kebbi a Najeriya abin takaici ne. Allah ya jikan waɗanda suka mutu. waɗanda kuma suka jikata Allah ya ba su lafiya ya kuma kiyaye aukuwar hakan nan gaba su kuma makasan Allah ya shirya su idan masu shiriwa ne. sai kuma ra'ayin fatin ado salati goma ga annabi rijau mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka so masatar ɗaliban islamiyya a ƙasar mu najeriya abin tashin hankali ne ga mai hankalin domin wallahi gwamnatin najeriya ba ta damu da ɗaliban islamiyya kamar yadda ta damu da ɗaliban boko ba ya allah ka kawo mana agajin gaggawa ko ma samu sa'idar rayuwa a ƙarshe muna addu'ar allah ya jikan ɗaliban islamiyyar ba don sun mutu ba sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja a jihar kogin najeriya masu cewa a gaskiya ba mu ga abin burgewa ba ko zargi game da yunkurin gwamnatin tarayyar najeriya na dakatar da amfani da kafar twitter don kuwa ba mu ga tasirinta ko alfanunta ga rayuwar talakan najeriya ba kamata ya yi gwamnatin najeriya ta mai da hankali wajen dakatar da masu fuska biyu da masu yi wa gwamnati zagon ƙasa cikin harkokinta na yau da kullum don kuwa su ke neman durkusar da ƙasar ko ta halin ƙaƙa in ba haka ba tamkar an bar jaki ne ana bugun taiki da fatan allah ya ganar da mu kane ya iyan mana bari mu je ga ra'ayin mahmud salihu ƙauren na moda jihar zamfara mai cewa dama mun san kasar amurka da kasashen yammacin duniya ba za su goyi bayan dakatar da twitter da gwamnatin najeriya ta yi ba kasancewar 'yan najeriya da ke rura wutar rikicin kabilanci a shafin twitter suna samun tallafi ne daga wuraren su. muna kira ga waɗannan ƙasashe da su mutunta 'yancin hukumomin ƙasarmu na ɗaukar matakan da suka dace da mu kamar yadda najeriya ta mutunta 'yancin amurka da ta dakatar da kamfanin wawe daga ƙasarsu sai kuma ra'ayi na ƙarshe daga shehu adamu rijau mai cewa 'yan gudun hijira suna buƙatar taimako daga gare mu hakika ya kamata mu taimaka musu domin dai su ma ba son ransu suka tsinci kansu cikin wannan hali ba tarkon kaddara suka taka duk kuma wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice amurka da kungiyar tarayyar turai sun nuna damuwa kan shawarar da najeriya ta yanki na dakatar da twitter bayan da katafaren kamfanin sada zumunta na amurka ya goge wani sako daga shafin shugaban kasa saboda keta dokokinsa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa su ma sun yi Allah wadai da wannan matakin. Jam'iyyun adawa biyu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia sun lashe mafi yawan kujeru a zaben majalisar dokoki na farko a yankin cikin shekaru goma sha shida, in ji hukumar zaɓe ta ƙasa a yau Lahadi. Daga cikin kujeru 82 na majalisar, jam'iyyar Somaliland ta ƙasa da ake kira Wadani ta samu ƙuri'u 31 ita kuma jam'iyyar adalci da jin daɗi ucc ta samu kujeru 21 jam'iyya mai mulki ta unity and development party kulmi ta samu kujeru 30 in ji hukumar zaben akalla fararen hula goma sha ɗaya ciki har da yara suka mutu lokacin da motar ta tashi da nakiya arewacin afghanistan jami'an gwamnatin yankin sun faɗi a yau lahadi suna zargin masu tayar da kayar baya na taliban da dasa mabman babu wata kungiyar mayaka ciki har taliban da ta dauki alhakin harin wanda ya faru rana asabar sa'o'i kafin manyan shugabannin taliban da jami'an majalisar ɗinkin duniya su haɗa da katar don tattauna batun zaman lafiyar afghanistan to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya tani gabatar da shirin da Linus Sahilu wanda ya hada da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.